Amin ya rabbi na gode. Yana ciki amin amin. Amin amin. Wallahi alhamdulillah ban san ma da irin farin ba saboda na gode Allah alhamdulillah guri na ya cika Allah ya ba mu zaman lafiya muna buƙatar addu'a daga gurin masoya a muna addu'a zaman lafiya mun gode sosai sosai mun gode Allah ya ba su mazaje na gari masu inganci mazaje mazaje managarta irin mijina na gode to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba zan iya fusanta irin farin cikin da nake ciki ba a yau domin wannan auren aure ne na ubana kuma mai gidana Alhaji Ismail na Abba Afakan Lawu shugaban hukumar tace finafinai da ɗauki ta jihar Kano da kuma yayar mu Rukayya Umar Dawayya Allah ubangiji ya sanya alkhairi Allah ya gaggauta kawo ka gane ai kazantar daki Allah ka yan biyu amin sun amin Allah kuma ya sanya alkhairi mun gode Allah ya kawo na yan baya nagode